da ya kaddare mu da zuwa irin wannan rana ta yau ranar Alhamis, ranar goma sha hudu ga watan Shawwal, wata na goma a cikin watannin Musulunci, na hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Yau tana bi kenan ga watan hudu ko? Biyu ga watan hudu watan April na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam. shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda kamar yadda muka saba in Allah ta barka wata ya so daga yau kuma za mu ɗora bayan hutun azumi mu ci gaba da karatu cikin abin da ya shafe fikihun malikiya muna a cikin littafin iziya za mu tashi a kan fasali mai karantar da mu sunnonin sallah fasali mai karantar da mu sunnonin sallah a nawa littafin yana shafi na tamanin da takwas ina jin kila na kusa ma a gan shi a haka shafi na tamanin da takwas Allah taimake mu malam ya ce Oslo, ga wani sabon aji an buɗe za mu shiga cikin shi yanzu za a karantar da mu wani abu me za mu karanta a cikin shi wasu nunin salati samaniyata samaniyata ashara za mu ji sunnonin sallah ababe ne guda goma sha takwas ababe ne guda nawa goma sha takwas al'ula sunna ta farko daga cikin sunnonin sallah ita ce ƙira'atu sura karanta sura bayan karanta fatiha to a karanta sura sunna ne au ma ya komu ha? ko wani abu wanda zai tsaya a matsayin sura ba adala fatihati bayan an karta fatiha to karatun suran nan sunna ne malam ya tabbatar mana kenan ba lallai sai sura sukutun gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe ba ana iya karanta wani abu wanda zai tsaya matsayin surar indin na alkur'ani ne wani abu daga cikin alkur'ani mai girma ma'ana ma'ari na ayoyi sai dai mustahabbi ne an so ya kai aya uku kada ya kasa mu aya uku ko da bai kai uku ba an rabauta da ladan sunna amma inda zai kai uku daga nan abin da ya sama to kuma da ya fi. domin babu wata sura ta alkur'ani wacce yake ta gaza akan ayoyi ayoyi uku saboda haka ne malamai suka ce an so ya kai ayoyi uku ana iya fara daga farko a tsaya tsakiya ko a datsa daga tsakiya ko a je ƙarshen wata sura ya danganta dai abin nan da za a karanta dai ya kasance alƙur'ani ne ya tsaya matsayin sura to karanta wannan abun bayan an karanta fatiha sunna ne karanta wannan abin kuma daga tsaye ba daga zaune ba shi ma sunna ne kenan sunnoni ne guda biyu a gwame waɗanda ake yin su a wannan lokaci to ina ne ake karanta sura kowace raka'a a'a a kowace sallah a'a ga guraren ake karanta sura ɗin nan ko abin da ke tsayawa matsayin sura fi subhi a dukkanin sallar asubahi raka'o'in nan guda biyu raka'a ta ɗaya da raka'a ta biyu bayan an karanta fatiha to akan karanta sura ko a karanta wasu ayoyi daga cikin ayoyi alkur'ani wal jumu'ati haka sallar juma'a ita ma dukkanin rak'o'in nan guda biyu bayan an karanta fatiha to ana karanta surori ko kuma waɗansu ayoyi da suka yi kama da za su tsaya a matsayin sura daga cikin ayoyin alkur'ani sai ina kuma wal'ula yayi ni da raka'o'i biyu na farko min gairihima na wa'in salloli wa'inda ba waɗannan ba min fara'idul ayan daga cikin farillai na dole kamar azuhur kenan kamar la'asar kamar magareba, kamar isha'i dama su ne farillai na dole in ka hada da asubahi rako'i bibi na farkon su ma bayan an karanta sura fatiha to ana karanta sura ko wani abu wanda zai tsaya matsayin sura daga cikin ayoyin alkur'ani nan kaɗai ake karatun sura cikin sallolin farilla dukkanin sallar asuba raka'at ta guda biyu dukkanin sallar juma'a raka'at ta guda biyu sai kuma raka'o'in farko na sallar zuhur da la'asar da magariba da isha'i wannan kenan asaniyatu sunna ta biyu bayan karanta wannan sura ɗin alƙiyamu zalika, karanta wannan sura daga tsaye ba a karanta daga zaune in mutum ya zauna bayan ya gama karatun fatiha ya kuma ya zauna sai ya karanta sura to ya sauke sunna ɗaya bai yi ɗayar ba lallai a karanta ta daga tsaye ita ma الثالثة سنة أكو الجهر في العوليين من المغرب والإشاء وجملة الصبح والشفع والوتر والجمعة والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء سنة أكو الجهر بين كراتو ين كراتو أبيني في الأوليين أركعوا إيبي بي نفركو من المغرب نسل المغربة a sallar magariba raka'a biyu ta farko a yi karatu a bayyane wal isha'i da na sallar isha'i raka'o'i biyu na farkon sallar isha'i a yi karatu a bayyane wajen mulatin sabihi da kuma dukkanin raka'o'i guda biyu na sallar asubahi su ma a yi karatu a bayyane wa shafa'i wal wutari haka shafa'i da wutari su ma a yi musu karatu a bayyane wal jumu'ati hakanan sallar juma'a ita ma ayi karatu a bayyane wal idaini hakanan idin nan guda biyu su ma a musu karatu a bayyane wa filin laili hakanan duk wata nafila da za a yi da daddare duk wata nafila in dai da daddare za a yi ta to Hajji ne tarawihi ne qiyamul layl ko ma wacce nafila in dai da dare za a yi ta to a yi mata karatu a ina a bayyane wal istisqa'i haka nan sallar roƙon ruwa duk da rana ake yin ta kuma nafila ce ita ma a yi mata karatu a bayyane to wa'annan gurare su kaɗai ne ake yin karatu a bayyane duk wata sallah in ka cire waɗannan guraren to ana yin karatu a sirce ne amma waɗannan. su ne kurin ake yin karatu a bayyane malam ya ce arrabi'atu suna ta hudu al-israru asirta karatu ɗin fi ma a da zalika a duk inda ba nan ba in ka riƙe waɗannan nan kaɗai ke bayyana karatu ina kenan wato raka'o'i biyu na farkon magariba da na farkon isha'i sai dukkanin sallar asubahi sai dukkanin sallar juma'a sai sallar idi sai shafa'i da wuturi sai na filfilin dare sai sallar roƙon ruwa to ina su kaɗai ake musu bayyana karatu to duk wata sallah wacce ba waɗannan ba kuwa to a asarta karatu asarta karatu an fahimci wannan ko yin wannan sunna ne to menene bayyanawa menene asirtawa ya za mu gane bayyanawa ya za mu gane asirtawa sai malam ya so mai mana bayani akan me ake ce ma asirtawa ya ce wa sirru abinda ake ce ma asirta karatu ma la yusma'u bi uzni abinda kunnan ka beji kana karatun amma kunnan ka bejin me kake cewa wannan shi ake ce ma'asratawa wal jaharu bayyanawa kuwa ridduhu kishiyar haka abinda ka zai iya je ashe in an ce a asirta karatu ba ana nufin ka yi karatu a zicci ba asirtawa a'a ba a zicci ake yi ba dole harshen ka rika motsawa leɓen ka rika motsawa amma kuma kunnen ka bai jin me kake cewa kunnanka bai jin me kake cewa to wannan shine asirtawa amma in kayi karatu a zici to wannan ba karatu kai ba in ka zo sallah kurin kai dinga bin ayoyin a cikin zuciyarka baka yi karatu ba baka yi karatun sallah ba lallai sai ya kasance harshenka ya motsa sai labbanka sun motsa amma kunnanka bai ji me ce ba to wannan shi ake kira asirtawa haka ina motsa bakina harshe na yana motsawa amma kunne na bai jin me nake cewa to shi ake kira asirtawa bayyanawa kuwa shine harshen ka ya motsa labbanka su motsa kuma kunnanka ya ji abin da kake faɗa kila ma in akwai wani kusa da kai shi ma ya ji me kake cewa to wannan kuma shi ake kira bayyanawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga kunne na yana jin me nake faɗi to wannan shine bayyanawa ba sai ka daga sauti ka cika gurin ba in dai kunnen ka ya ji me kake cewa to ka bayyana in kunnen ka ya ji me kake faɗa to ka bayyana kenan in ko kunnen ka bai ba to ka asirta kenan Allah ya taimake mu malam ya ce tambihun ga wata muhimmiyar faɗakarwa ga wata muhimmiyar faɗakarwa laukar asirra inda mutum zai yi karatu asirce fi muhallil jahari a illa ya kamata ya bayyana ya kamata a bayyana ne kamar raka'o'i biyu ne na farkon magariba ko raka'o'i biyu na farkon isha'i ko salar juma'a ce da dai sauran waɗanda muka karanto sama ɗin nan ko cikin salar asubahi ne ga baki ɗayanta kaga bayyana mutum ya kamata yi to sai ya asarta au jahara fi muhallin sirri ko kuwa ya bayyana a inda ya kamata a asarta. ya bayyana inda ya kamata ya asirta kamar sallar zuhur, sallar la'asar ko raka'a ɗaya ta ƙarshen magariba ko raka'o'i biyu na ƙarshen aisha'i sai mutum sai ya bayyana maimakon ya asirce to inda mantuwa ne akwai sujadu da za a yi in mutum ya asirta inda ya kamata ya bayyana ya yi rage inda mantuwa ne zai yi sujada kafin sallama in mutum ya bayyana inda ya kamata ya asirta ya yi ƙari inda mantuwa ne zai yi sujada bayan ya yi sallama to anan sai malam ya ce to sai mutum ya asirta ɗin ko ya bayyana amda da gangan da gangan an gane wannan ko yawwa aw sahawan koko da mantuwar amma abin nan da ya manta ya asirtan ko ya bayyana al'ayatan aya ɗaya ce tal wal ayataini ko kuma ya kai aya biyu aya ɗaya ce ko aya biyu to la a alaihi babu komi a gare shi in abin da ya mai asirta ɗin nan ko ya bayyana bai da yawa babu komi kuma ya danganta ko cikin fatiha ne ko cikin sura duk ɗaya ne in dai abin da ya kamata ya karatu asirce kamar sallar magariba sai ya karanta aya ɗaya ko aya biyu a asirce sannan sai ya ci gaba da bayyanawa ko ya gama karatun fatiha wajen sura sai ya karatu asirce aya ɗaya ko aya biyu ko sun kai uku babu komi ba ƙabli babu ba'adi da gangan ne ko da mantuwa an gane wannan ko? yawwa da gangan ne ko da mantuwa duk ɗaya ne me yasa malaman suka ce haka domin ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci yakan karanta wani ba'ari na sura a bayyane ko na fatihar ma inda ake kuma karatu asirce yakan karanta aya ɗaya ko aya biyu a bayyane wannan ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba aibi bane ba karantawa amma iza qara akasar min al-ayataini amma in mutum ya karanta mafi yawa fiye da aya daya fiye da aya biyu sun kai ayoyi uku sun kai ayoyi hudu ko ya gama dukkanin karatun fatihar ma a bayyane inda ya kamata ya asirce wa zakar, amma ya tuna qabala iya daihi, kafin ya ɗora hannaye yi a kan gwiwoyi kafin ya ruku'u sai ya tuna ah ashe nan gurin a bayyane ya kamata in yi karatu na yi asirce ko kuma nan gurin a asirce ya kamata in yi karatu gashi na yi a bayyane amma ya tuna kafin ya yi ruku'u to ya zai yi nan, a ada ummul qur'an sai ya sake maimaita fatihar sai ya sake sabon karatu a yadda ya kamata yin asirce ya kamata ko a bayyana sai ya ƙara maimaita fatiha wasurata kuma ya ƙara maimaita sura in ya so kuma ya karanta ma wata sura ba wannan ba shi kenan in ya yi haka sallar shi ta yi to sai dai mai wancan karatu da ya asirce yanzu ya zamo ƙari ƙarshen sallar shi in ya gama zai yi ba'adiyya zai yi sujuda bayan ya yi sallama domin wannan karatu da yadda na asirciyar nan ya zamo ƙari in ta zakara in ko bai tuna ba ba a da wani iyadai a larkubata sai bayan ya ɗora hannuwa kan gwiwoyi ya riga ya ruku sannan sai tuna ab ashe bayyanawa zan yi kuma gashi na yi karatu asirce to ya zai yi layar ji'o kur ya ci gaba da sallar shi kada ya dawo ya ci gaba da sallar shi in bayyanawa ce ya asirce to ya ci gaba da sallah ƙarshe sai ya sujida kafin sallah makabaliya in asirtawa ce ya a bayyane ya ci gaba da sallar shi ƙarshe sai ya sujida bayan sallama adiya in ya riga ya kulla ruku'u ya ci gaba kurin kada ya dawo malam ya ce saboda me aka ce ya ci gaban li'anna aqdar raka'ati domin kullar raka'a inda ibn qasim a wajen malam dan qasim bi rafa'ir ra'si min ar-ruku'i ina kulluwa ne daga dago kai daga ruku'u in mutun yi ruku'u ya dago to wannan raka'a ta cika ana kaddara wannan raka'a ta cika illa fi masailin sai dai cikin waɗansu mas'aloli min ha daga cikinsu hazihi akwai wannan akwai wannan inda mutum ya manta da karatun sura ko kuma karatu a bayyane ya kamata ya sayi asirce bai tuna ba sai da ya ruku'u to har yanzu raka'a bata kullu ba bai yi raka'a bata kunna bai gama raka'ar ba ba a kirga wannan daga cikin raka'o'in shi har sai ya dago to amma kuma ba zai dago ya ce ya gyara ba sai ya ci gaba dan me domin ya riga ya shiga cikin aikin farilla shi ruku'u farilla ne ya riga ya shiga cikin farilla to ba zai taso dan aikin nafila ba bayyana da asirta ko sunna ne wanda ya shiga aikin farilla ba zai dawo kuma aikin sunna ba an fahimci wannan ko ina fata an fahimta misali uba da ɗa ne suka sa wani aiki sai mutum ya so mu aikin uban baban yaran yi aji aikin baban ya da aikin ɗan a sai ya gama aikin baba sannan ya koma na ɗan baba haka ne ko yauwa amin amin ya ce tuwar tana daga ciki tana daga cikin wancan matsaloli waɗanda ake tabbatar da in mutum ya riga yi ruku'u to ba zai dawo ba raka shi ta kullu amma in ba irin nan ba to har yanzu mutum dan ya ruku'u raka'a ba ta kullu ba bata kullu ba amma irin wannan guri fa in aqadaha raka'a tana kulluwa ne bi ra'i yadayhi ala rukbatayhi da zaran ya dora hannayen shi akan gwiwoyi to raka'a ta kullu a wannan mas'alar amma a waɗansu mas'aloli ba haka bane ku fahimta ba ko yanzu idan masabuki ya shigo masallaci yana shigowa sai iski ayi ruku'u sai kabbara harama shi ma sai ya ruku'u aka ɗaukako da shi ya samu wannan raka'a ko bai samu ba ya samu wannan raka'a ashe haka sanda ya zo ba a gama raka'ar ba har yanzu kofa buɗe take har ya kabbara harama kofa buɗe take har ya shigo ruku ya shigo cikin raka'ar raka'a ba ta kucewa sai in an riga an ɗaukako to wannan shine ra'ayin malik an qasim kuma shine mazhabar malikiyya an fahimci wannan ko ashe haka kenan in mutum ya manta asirtawa zai sai ya bayyana to ya riga yi ruku har yanzu raka'ar dai bata kullu ba amma ko ba dama ya dawo wata mas'ala ce wacce ki an hana shi ya dawo duk da raka'ar nan bata kullu ba in ba dauka ko ba to wannan wata mas'ala ce ta daban amma sauran mas'aloli to aka yi haka raka'a bata kullu ba dan an yi ruku sai an dauka ko wannan shine ra'ayin malam dan qasim an fahimci wannan wannan kuma shine malaman malikiya suke fatawa da shi ɗaukakowa daga ruku'u shine kulluwar raka'a dan haka in masabuki ya zo ya tarar da liman cikin ruku'u har ya kabbara harama har ya iske liman cikin ruku'u aka ɗaukako da shi to ya zai kirga wani raka'a cikin raka'o'in shi ya same ta domin san da ya zo raka'a bata kullu ba ana cikin ruku'u ne ba a gama kullata ba har ya kabbara harama har iske liman dago wannan da aka yi da shi shine kulluwar raka'ar duk wanda bai samu an dago da shi ba to wannan raka'a ta kucce mai to wannan asalan ra'ayin wani malami daga cikin malamin almajiran Imam Maliku shine malam dan Qasim shi kuma yana da mazhaba ma tashi sukutin amma tayi kama ne da ra'ayoyin ko kuma fassarar mazhabar Malikiyya daga yake aka haɗe ta ga baki ɗaya ita zama malikiya malin ɗan kasu ana ina fata an gane amma a waɗansu mazahabobin kuma raka'a tana kulluwa ne daga ɗora hannu akan gwiwa da zaran masabuki ya shigo ya tarar da liman ya riga yi ruku'u to ko ya iske liman cikin ruku'u to bai samu wannan raka'ar ba yana zuwa liman yana ruku'u to ba zai kirga wannan raka'a cikin raka'o'in shi ba amma wannan ba malikiya ba ce mu fatawar da muke in iske liman cikin ruku'u har kai ruku'u liman yana ciki kuka ɗaukako liman ya ɗaukako ɗaukako daga bayan shi to shi kenan ka samu wannan raka'a Allah ya taimake mu na'am qala ba'ruhum wasu daga cikin malaman malikiya suka ce law taraka jahara amidan inda mutum zai bar bayyana da gangan ba bisa kuskure ba ya san bayyana ake sallar magariba ce ko sallar isha'i ce ko sallar juma'a ce da dai sauri inda ake bayyana karatu to da gangan yana sane sai a asirce kurin sai a bi shi asirce bakila wasu malamai suka ce ai ba maganar sujada yastaghfirullah ta'ala ya nemi gafara Allah laifin shi yafi karfin sujada yayi laifi yanzu gafara ya kamata ya nema gurin Allah sai aka kama abin ya fi sauƙi ko shi ya kure ya ga astaghfirullah <laughs> gani wata ko to ya fi tsanani ya fi tsanani domin laifi wanda aka ce ya sujada kabili ko ba'adi finishiman ne wanda aka bashi in ma bai yin ba sallar ta yi kuma bai samu zunubi ba gurin Allah bai da zunubi amma wanda aka ce nemi gafara to fa ba dole bane ma in ya nemi gafara a gafarta mai din domin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ya shiga cikin mashi'a ta Allah in Allah so ya gafarta mai in ya so ya ki gafarta mai din da haka duk inda aka ce mutum ya nemi gafara to abin ya fi tsanani fiye da a ce sujudan nan ina fata mun gane in ba ku manta ba wajen maganar rantsuwa akwai rantsuwa ta kafara akwai wata rantsuwa da ke ce mata yamil gamus mutum ya rantse akan abin da ya tabbata ƙarya ne ya tabbatar ba haka abin yake ba sai ya ratse aka ce to ba zai yi kafara ba me zai yi kurin ya nemi gafara ga kamar abin ya fi sauki to ya fi tsanani ne domin in ya nemi gafara in bai nemi gafara to akwai zunubi akwai zunubi to in ma ya nemi gafara kuma ya shiga cikin mashi'a ta Allah in Allah so ya gafarta mai in ya so kuma ya gafarta mai komai na iya faruwa an fahimci wannan ko to haka wanda ya ki asirta karatu asar asirta karatu ne kamata ya bayyana da gangan to laifin shi ba magana ce ta yi wata sujada ba inda da mantuwa ne sujada zai yi amma tuni da gangan ne to ya yi babban laifin da ya samu zunubi abin da ya cancance shi ne magafara Allah wala shi alaihi amma babu kabli babu ba'adi wakila wasu malamai suka ce kai da gangan fa har in mutum yi wannan da gangan to budule Salatu sallar shi kan ta ɓaci kwata kwata sallar ma ta ɓaci babu sallar me yasa suka yi wannan hukunci cewa sallar ta ɓaci suka ce ai li anna haza min tahawuni bi sunan wannan yana daga babin wulakanta sunna ya wulakanta sunna ka gani wulakanta sunna kuwa kama ya tahawanu bil farida kama ya wulakanta farilla ne dan wanda ya wulakanta sun aka ce abu kaza sunna ne ya wulakanta shi daidai yake da zai wanda ya wulakanta farilla domin duk aikin ibada ne to yin abin bisa wulakantawa wannan shi ya jaza mashi sai ya zamo kenan sallan ma ta ɓaci ga baki ɗaya wannan shi ne fahimtar wasu daga cikin malamai ina fata an fahimta Allah ya taimake mu to a ɗan yi haƙuri in sha yin shi da gangan amma kada mu manta duk muna magana inda mantuwa ne fa inda mantuwa ne sujada zai yi amma inna matsalar take inna yi da gangan na'am alhamisatu sunna ta biyar daga cikin sunnonin sallah guda goma sha takwas malam ya ce kullu takabiratun sunnatu kowace kabbara cikin sallah sunna ce ma ada takabiratul ihrami in dai banda kabbara harama kabbarin ta farko to da ita ita farilla ce duk sauran kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar duk da za a cikin sallah matsayinsu sunnoni ne ga baki ɗayansu sunnonin nan an ce guda goma sha takwas ne to sai ya ce asaji satu ila tasi'ati gashi ne zai lissafo mana tun daga ta shida har zuwa ta tara ga suna a ya ce aljulusul awwal aljulusul ula zama na farko wannan zaman na farko da ake yi sunna ne fi ma fihi julusani a sallar take ana mata zama biyu sallar da ake mata zama biyu kamar wace kamar azhar kamar la'asar kamar magariba kamar isha'i kaga zama biyu biyu ake musu to zaman na farko sunna ne zaman farko sunna ne karatun tahiya cikin wannan shi ma sunna ne gashi na mazuwa wa tashahhudul awwalu da tahiya ta farko ita ma sunna ce in aka zauna aka yi tahiya sunnoni bi aka yi zaman sunna ce karanta ita kanta tahiyar ita ma sunna ce aga sunnoni guda biyu wasani to har zama na biyu shi ma sunna ne zaman na biyu shi ma sunna ne ta tahiya ta biyu shi ma sunna ne amma daga daidai inna mutum ya fara assala daga ina ya ce a zai sallama din to kuma zaman ya koma na farilla yanzu ya tashi daga na sunna ya koma zaman farilla ita ma sallamar farilla ce ina fata mun gane Allah ya taimake mu to ita tahiyar nan da ake cikin sallah labzi ana yin ta ne da lafazi alwaridin fihi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba daga yadda mutum ya ga dama ba da lafazza ake yin ta wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam izuwa ga sahabban shi izuwa ga tabi'in tabi'u tabi'in har izuwa gare mu yau akwai lafazza na tahiya da dama amma dai malaman malikiyya sun zaɓi wannan tahiya wacce aka je daga Umar ɗan Kattabi akwai tarwa Abdullahi bin Umar akwai kuma wata zaɓi guda uku waɗanda aka tabbatar to wannan tahiya da muke yi a cikin sallolin a mazhabar malikiya an same ta ne daga ruwayar Umar ɗan Kattab Allah ya ƙara musu yarda wa huwa lafazin ko ne. mutum ya ci at lillah da gaisuwa tsarkakan gaisuwa sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillah tsarkaka kalmomi sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillah kyawawan addu'o'i da kyawawan kalmomi sun tabbata ga Allah assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahamar Allah wa barakatuhu da albarkar shi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma bayin Allah na kwarai ashhadu Allah ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah wahadahu la sharikala shi kadai ne bai da abokin tarayya wa ashhadu kuma na shaida anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne ko manzon Allah ne to wannan shi lafazin tahiya wanda aka samu daga ruwayar Umar dan Khattabi akwai kuma waɗansu ba waɗannan ba amma da yawanci daga cikin zaɓu guda uku da aka keɓe akwai wacce ake attahiyatu lillah sai a ce azzakiyatu tayyibatu lillah an gane wannan ko akwai kuma wacce ake tsallake at-tayyibatu lil at-tayyibatu salawatu lillah at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya taimake mu wannan ya tuna mun cikin Ramadan din nan an yi ultirja tirja a wani gari wani mai wa'azi ne ko wata malama ce mai wa'azi ta zo take wa'azi take karantar da cewa tahiyyan nan tana da ruwawi da dama akwai wannan wacce muka saba yi akwai wata hira kuma da ake babu azzakiyatu din nan a ciki ina jin bayani ta yake nan babu azzakiyatu din a cikin waccan tahiyar kuma ita ma an same ta daga magabata to wani kuma sai abin mummunar fahimta sai tafi sai ya ce ai an ce kuma ba a ma tahiya cikin sallah aka yi sallah ba ba sai an yi tahiya ba to wannan sai ya rikita garin aka yi tarjiya tarjiya <laughs> gada wannan ko aka so a haɗa fitina a cikin garin don in ba da Allah ya kawo saukin abin ba an so a rikita mutanen garin da an so ma dunkula hannu Allah ya kyauta to Allah ya taimaka da aka samu masu hankali suka fahimci abu aka yi gyara wani na faɗa ne domin in ka ji magana daga bakin wani malami kafin ka ɗorar in baka gane ba tambaye shi yau wanda ya fata wannan in baka gane ba ka yi mai tambaya kara ma fahimta kada ka tafi ka ɗore da abin da ya faɗa kai baka fahimci mai ya ce ba shi wancan kuna fahimci ta ce babu tu, sai kai yi kamar ta ce babu tahiya an gane wannan ko kuna sai ya tafi ya ci gaba da ɗorawa a haka Allah ya kyauta akwai wani bawan Allah kusan muna karatu da shi ne kila ma da shi aka je aka kashe fitinar to mana ya ce gashi nan ma <laughs> kwarai kuwa da shi aka ji aka kashe wannan rigima Allah ya kyauta wallahi garin ya so ya kama da wuta akan wannan Allah ba mu dacewa mm wani ita ta hiya da aka samu daga Umar dan Khattabi malamai suke cewa menene asalin ta hiyan nan ne lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salloli Allah ya daɗe aiko mai da saƙon salloli ta inda aka saba aiko da wayi ta hanyar mal'aka Jibril. To, don a bambanta manzancin annabi sallallahu Alaihi sallam da sauran dukkanin annabawa. Daga cikin annabawa akwai wanda sanda Allah zai bashi sakon manzanci sai da aka kai shi jikin wani dutse na tura sini annabi Musa kenan ko? A Allah ya bashi manzanci da annabta. anan aka bashi shi allunan taura. waɗanda zai zo yi hukunci tsakanin mutane a nuna an fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin wani annabi sai Allah ya tafiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa bitul miqdis daga birnin Qudus aka tafi da shi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai har gaban sama ta bakwai har wani guri inna babu wata halitta mutum ne aljani ne mala'ika ne wanda ya taɓa zuwa gurin manzan Allah kaɗai sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa gurin shi kan shi mala'ika da aka zo daidai wani guri ya ce to iyakan mu na kai kaɗai aka yi mu izini ka wuce nan sallallahu alaihi wasallam ya je wani guri inna Allah kaɗai ya san wannan guri sai ko shi da aka kawo wannan guri babu wata halitta taɓa zuwa wannan guri sai manzan Allah to malami suke cewa sanda manzan Allah ya san wannan guri Shi ne sai isa da waɗannan kalmomi yace attahiyatu lillah daɗaɗan gaisuwa kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillah arkakan kalmomi arkakan gaisuwa sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillah kyawawan kalmomi daɗaɗa sun tabbata ga Allah Allahu akbar sai Allah tabaraka wa ta'ala bisa kudurai shi sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi da rahamar Allah da albarkar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce assalamu alaina amincin Allah tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma sauran bayin Allah na kwarai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimci wannan ko to daga nan malaman suka ce wannan kalmomi na ƙarshe kuma أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسكت من زان الله صلى الله عليه وسلم شي wannan wasu kuma suka ce a jinsin mala'iku ko waɗanda suke tun daga sama ta bakwai abin da ya yi ƙasa su kuma suka yi wannan shaida Allahu akbar Allah ya taimake mu min da na ce ni ban ga wannan a hadisance ba sani ba hadisi ne amma da na ji malamai suna karanta wannan Allah ya taimake mu na'am al'ashiratu sunna ta goma daga cikin sunnoni na sallah shine as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salati fi tashahhud al-akhiri a tahiyar karshe banda tahiyyar farko tahiyya ta karshe a ita ake ma annabi salati sallallahu alaihi wa sallam wahiya salatin kuma da ake a daidai wannan lokaci tahiyya ta karshe shine Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah ka yi tsira ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da alayen annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama yadda ka yi tsira ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da alayen annabi Ibrahim wa barik ala Muhammadin ka yi albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da alayen annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama da ka albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali ibrahim da ala annabi ibrahim bil alamin a cikin talikai innaka hamidun majid hakika kai abin gode mawa ne mai girma wannan shine salatin da ake yi in an gama tahiyya ta ƙarshe kafin a yi sallama to shi yin wannan salatin shi ma sunna ne a tahiyyar ƙarshe kuma akan yi wannan salati ne wanda ake cewa salatul ibrahimiyya Shi ne ya zo kai tsaye daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sauran salatai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim salati ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai bai zo ba kai tsaye da irin wannan siga daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ake cewa salatul ibrahimiyya fi kowane salati inganci domin ne aka ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanda sahabbai suka tambaye shi ya manzan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai maka salati ya saukar da aya sukutum ya ce Allah da mala'iku su ne maka salati ya ku masu imani ku yi wa manzan Allah salati to ya zami maka salati manzan Allah ya shiru aka ɗauɗan lokaci wasu suka ce da aka saukar mai da wahayi sannan sai ya karanta masahabbai wannan salatin qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad har zuwa ƙarshe mun karanta wannan ko cikin wani littafi wani lokaci da muka yi darasi akan yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam haka ne ko har ina jin mun ce wannan salati yana da ruwayoyi sun kai 38 sun kai 38 amma mafi inganci cikin ruwaye ita ce wannan Allah ya taimake mu haka ce Allahumma salli Allah ka yi tsira ala Muhammad akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad wane ne alayen annabi Muhammad din nan in an ce alayen shi waye alaye a takaice a dunkule in aka ce ali Muhammad dangin shi na jini waɗanda suka amshi musulunci yana raye gidaje na dangin shi waɗanda suka amshi musulunci tun lokacin manzan Allah yana raye to sai ake ce ma ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ko ai akan kirga wani gidaje ko a ce ali aliyu ali aqilu ali ja'far ali abbas ko wayannan gidaje to kaga abbas kanan baban annabi eh, wan baban annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya amshi musulunci tun lokacin manzon Allah yana rayi da ka kaga gidan abbas alayen muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ƴaƴan abu ɗalib abu ɗalib bai amshi musulunci ba amma ‘ya'yan shi kamar guda uku duk sun amshi musulunci tun manzan Allah yana raye akwai aliyu bin abi ɗalib akwai aqili bin abi ɗalib akwai ja'far bin abu ɗalib kaga su uku kenan duk sun karɓi musulunci manzan Allah yana raye kaga gidajen su ma gidaje ne na ali muhammad domin yan uwa ne na jini na kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun amshi musulunci yana raye ina fata mun gane to daga cikin ƴan uwan baban shi akwai Abu Lahabi shi ma wan baban Annabi ne sallallahu alaihi wasallam gidan shi ma Ali Muhammad ne a'a me yasa basu musulunta ba duk da yanzu ko akwai zaka shi sun zama musulmi amma kaga ko maganar su ba a yi dan shi bai amshi musulunci ba ya'yan shi na lokacin ba su amshi musulunci ba kaga saboda haka gidan shi bai zamo Ali Muhammad ba saboda dangin manzan Allah na jini waɗanda suka amshi musulunci lokacin manzan Allah yana raye waɗannan gidaje su ake ce ma Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ina fata mun gane ina ka ce wa ala alihi ana nufin da waɗannan gidaje Allah ya ba mu dacewa to cikin wannan salati duk da mun yi wannan karatu can baya kada mu zai da kanmu kuma aka ce Allah yau manzan Allah salati da kuma zuri'ar annabi Muhammadu in suka amshi musulunci yana rayi sai ka ce kama sallaita kamar yadda ka yi salatin ga annabi Ibrahim ashe kenan kafin manzan Allah an yi ma annabi Ibrahim irin wannan salatin haka ne ko kenan kama anan kuma an fifita annabi Ibrahim kenan akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda har roƙon ma da ake a yi mashi irin wannan salati irin wanda aka yi ma annabi Ibrahim kamar haka yake nunawa abin yana nuna kamar haka dan akwai masu suka akan haka akwai masu sukan wannan salatin cewa kamar ai ya nuna annabi Ibrahim kenan ya fi manzon Allah daraja domin ana roƙarwa manzon Allah Allah ya mishi salati irin wanda ya bi annabi Ibrahim kenan kafin manzon Allah an riga yi ma wani wannan salatin wanda ake roƙa mishi yanzu to ba haka bane eh, ba haka bane me nuna ba haka bane can gaba shi ma annabi ibrahim ka ce wa ala ali ibrahim kuma ka yi salatin ga alayen annabi ibrahim su waye alayen annabi ibrahim zuri'ar annabi ibrahim tun daga annabi isma'il in ka taho ka taho ka taho da kuma wa ciki akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. shi ya ƙara koma kuma cikin ali ibrahim allah ka yi ma annabi muhammad salati da zuri'ar annabi Muhammad ka yi musu salati kamar yadda ka yi salatin ga kakan annabi annabi Muhammad shi annabi Ibrahim da zuri'ar annabi Ibrahim ko Muhammad ɗin kuma yana cikin su shi tudu biyu kenan kamar ka yi mutum addu'a ne ka roƙa mashi Allah ya fifita shi ya bashi cin nasara da shi da ‘ya'ya da jikoki kuma da kakanni da iyaye kaga in kai mai irin wannan addu'a duk darajar ta kare akan shi mutumin da kake addu'a ne da ƙasan shi da saman shi ina fata mun gane to kamar haka salatin yake nunawa in ka ce Allah ya annabi Muhammad salati da zur'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ka ce kamar yadda aka yi kakan shi salati annabi Ibrahim da zur'ar kakan nan nashi wanda shi ma kuma shine tauraro a cikin zur'ar annabi Ibrahim din nan an fahimci wannan ko haka ƙara maimaita mashi salatin kai shi annabi Muhammad kai mai salati ne har kashi biyu kai mashi nashi zuwa ƙasa kuma ka ƙara ɗaukowa daga sama ka ƙara maimaita mashi wani salatin ko ba fahimta ba an fahimta ko wannan shi ne ƙarin daraja ne ƙarin ci gaba ne ba na ƙasu ba ne Allah ya taimake mu na'am sai malam ya ce alhadiyata ashara sunna ta goma sha ɗaya aulu sami Allahu liman hamida faɗar sami Allahu liman hamida lokacin da za a ɗaukako daga in an yi ruku za a ɗaukako a ce sami Allahu liman hamida Allah yana jin mai gode mashi wa yake faɗin wannan lil imami liman zai faɗi wannan in zai ɗaukako daga ruku'u wala fazzi haka mai sallah shi kaɗai zai faɗi wannan shi ma an gane Illiman ne sai ce sami Allahu liman hamida sai ma musu ce rabbana wa lakal hamdu in mai sallah shi kaɗai ne sai ya ɗauka ko yana faɗa sami Allahu liman hamida in ya gai miƙi ya tsaye sai ya tsaya sai ya ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu kafin a tahiru ko an gane wannan ko wannan kenan asaniyatu ashara sunna ta goma sha biyu wasalisa ta ashara da ta goma sha uku arraddu alal imami warraddu ala man ala sarihi mai da sallama ga liman da kuma mai da sallama ga wanda yake wajen hagunka kamar sallama uku kenan wanda ake a malikiya akwai sallama kashi biyu akwai wacce ake assalamu alaikum ayi shiru in kai irin wannan assalamu alaikum a matsayinka na mamu sai kuma ka dawo saitin liman ka ce assalamu alaikum sai ka koma hagunka kuma ka ce assalamu alaikum to wannan ta saitin liman sunna ce haka ta hagu sunna ce amma wani ta farko da kai nan wajajen wajen dama ita farilla ce in ko sallama biyu kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan ta farko farilla wannan ta biyan sunna sallamar dai da za ka yi bayan kayi ta farko to duk sallama da za ta biyo baya sunna ce ko kai biyu ko kai ɗaya sunna ce ina fata an gane Allah ya taimake mu yadda ake sallama ba sai kai haka ba kake sallama kakan fara sallama ka daga nan assalamu alaikum wajen kum da ka dan karkata wa rahmatullah sai ka sake dawo ka kalli alƙibla ta kuwa ba daga da kake so musallama ta biyu ba ba daga da ka so muku assalamu alai'a sai ka sake dawo da fuska ka kuma saitin alƙibla sai ka so ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah ya fahimci wannan ko ko ba hakan ba ta yi amma da hakan shine mafi cikarta a fara daga setin alƙibla sai da ka karkata nan sai ka sake dawowa ka sake karkatawa nan Allah ya taimaka na Allah ya taimake mu na'am hmm arabi'atu ashara sunna ta goma sha hudu aljaharu bit taslimati takhalil faqat bayyana sallama farko sunna ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah wannan bayyana ta farko sunna ce bayyana ta biyu ko mustahabi ne inda dai ka bayyana ta farko to ta biyu ko baka bayyana babu komai ta ashara sunna ta goma sha biyar al'insatul li'imami fi ma ya jaharu fihi sanda liman yake karatu a bayyane to kai ma muka yi shiru ka sauri karatun liman karatun liman shine karatunka an gane wannan ko in yana karatu bayyane in ko yana karatu asirce to kai maka karta fatiha in ka ɗora sura babu damuwa amma dai ka karta fatiha shine mustahabi an fahimci wannan ko yawwa kada ka tsaya ka yi shiru har zai ce ka ta taima sake-sake ka karanta fatiha in ma ka je limaya biyar ko ba ƙara wata sura babu komi amma ko ba ka ga fatihar ka ba yi ruku'u kai ma yanke daga na ayi ruku'u karatu shi shine naka amma inda yake karatu bayyane to kai ka yi shiru ka saurare shi ka yi shiru ka saurare shi akwai masu cewa kai maka karanta fatiha ko da liman yana karanta fatiha wai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba an fahimci wannan ko to sun manta kuma akwai hadisin manzon Allah da ya ce wanda yake koyi da liman karatun liman shine karatun shi karatun liman shine karatun shi in kana koyi da liman as-sadisata ashara sunna ta goma sha shidda as-sitratu lil imami wal fazi kafa sitra ga wanda yake shi sallah shi kaɗai ko liman in mutum yana sallah ba cikin masallaci ba ko kuma inda ake ganin wani zai iya gittawa to a sanya sitira wannan shi ma sunna ne ya ake sanya sitira kamar ɗaukar ne wajen alƙibla to ana sa ta ne haka a gaba ko yawwa daidai dai inda mutum zai yi ruku'u to duk wanda zai wuce nan ba ruwan da shi amma ka har duk wanda zai wuce na tsakanin ka da sitira din nan to wasu kuma suka ce a ba nan ake sa ta ba ana sa ta ne kamar nan an fahimta ko daura da kai ko kuma kamar nan to amma dai mu a malikiya nan ake sata yauwa gaban lima amin Allah ya taimake mu dan wata daga ga wani ya sata nan ko to shi ma yana tashe madogara amma dai mu a karantar mu ta malikiya nan gurin ake sawa gaban lima yau to kafa wani sutura sunna ne ko da babu ita babu komi na'am ya ce wa ya asimul maru bayna ya musalli idza iza kallahu manduhatun duk wanda zai wuce ta gaban mai sallah to yayi laifi ya asim ya samu zunubi mutum yana sallah ka zo ka bi ta gaban shi ka wuce to zunubi ne zunubi ne mai girma da haka in mutum yana sallah kada ka zo ka bi ta gaban shi ka kewaye ya sa tattara ko bai sa ba an fahimci wannan ko ina ne kewayewar aƙalla ka ba da saho uku gaban shi ko fili da zai su ayi yi saho uku idan ka bi ta nan babu komi amma kusa kusa da shi ka zo ka wuce ko ta inda zai dungura goshe shi ka zo ka wuce to ka yi zunubi ka yi laifi manzon Allah ya ce inda mutum ya san zunubin da ke kan shi wanda zai wuce ta gaban mai sallah to ya tsaya arba'in shin kwana arba'in awa arba'in wata arba'in arba'in dai manzon Allah ya ce ya ce wallahi da ya fi mai ya tsaya arba'in da ya fi mai fiye da ya wuce ta gaban mai sallah inda mutum ya san girman zadabin da yake ɗauka a sha gaba a bi ta gaban mai sallah in yana sallah amma da sharaɗi fa mafi yawa muna manta da sharaɗin sai malam ya ce iza kalahu mamduhatin in akwai gurin kewayewa in akwai inda za ka kewaye in babu kuwa to ka bi ba zunubi ne. kai ma mai sallah in ka san babu inda za a bi a wuce sai ta gaban nan naka to kada ka hana mutane wucewa ana samun irin wani cikin masallatai ko yawa mun zo nan mun gama sallah za mu fita wani kila ya je bakin kofa ya tsara sallah kuma ya daddage kada mu wuce <laughs> idan haka ko a'a sai ka tabbatar akwai inda mutane za su bi su wuce in ba inda za su wuce kyale su su wuce ta gaban ka an gane wannan ko wani tayi ba fitsari ya kama shi in ka bar shi nan tayi ya saka mana fitsari a masallaci eh wani matafiyi ne ga motar can ana hawan ba a tafi a bar shi ka kakkare ka hana su ka tsaya doguwar tahiya to ba haka bane ba ka'idar inda zaka hana mutum wucewa inda kake sallar nan akwai wani gurin da zai iya bi ya wuce sai in akwai wani gun in ko babu to ka kyale mutane su fita gaban ka su wuce bata ma sada baka bata musu komi ba amma ka hana su su wuce sun yi cako cako nan masala ka za ta iya ɓaci mutane sun kewaye ka hagu da dama sun yi cako cako kai suke jira haga masallama Sabu ina za ka sallar cikin natsuwa haka ba za ka samu cikakkiyar natsuwa gurin sallar ba da haka ba su dama su wuce kada ka kulla mutane ina fata mun fahimta wannan wani lokaci ma samu dan lokaci mu dan ƙara bayani dai akai yana da a fahimci abin da kyau amma dai in akwai gurin wucewa ne kake hana mutane wucewa in ko babu gurin wucewa ka tabbatar babu gurin sai ta nan to ba su dama su wuce Allah ya taimake mu asabi ata ashara shine sunna ta goma sha bakwai a ziyadata ala ma ya saku salami min julusin sani a ɗan yi ƙari gwargwadon yadda za a iya sallama a zama na biyu bayan an gama tahiya an gama salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to a dan ƙara a yau su addu'o'i ka dan ƙara da waɗansu addu'o'i neman kusanci zuwa ga Allah kafin yin sallama shi ma sunna ne asamina ta ashara sunna ta goma sha takwas kuma ta ƙarshe azza'idatu alami qidar dumanina ka dan yi ƙari a inda aka ce ka samar da natsuwa wajen ruku'u in kayi ruku'u sai ka tabbatar ka natsu kowace gaba ta daina motsawa to ka gama na farilla kenan to duk da haka dai kuma ka dan ƙara yan sakan sakan kafin ka taso haka in ka miƙe tsaye kafin ka tafi zuwa sujada sai ka tsaya kyam mato sai ka miƙe tsaye kyam ka tabbatar ka gama tsayuwa to ka gama na farilla to kuma ka dan ƙara wasu yan sakan sakan haka kaɗan shi kuma sunna ne akan dukkanin aikin da kai na farilla bayan ka gama natsuwa ta farilla to ka dan ƙara wani abu kuma kaɗan shi kuma sunna ne Allah ya taimake mu wannan shine karshen abin da malam ya rubuta malamin iziya dangane da abin da ke sunnoni a sallolin farilla ko ga salloli ma ga baki ɗaya hannun nafila ɗin Allah baraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ƙara shiryar da mu kuma ana nuna lokaci yayi duk da mun dan yi kartan a gurguje a gurguje ba mu ƙara dogayen bayani waɗansu gurare ba in Allah ya sa da lokaci wani lokaci ma ɗan ƙarin bayani shi ke na ku akwai tambaya wa salam wa rahmatullah almajirin mala na ita ce Na? Na? na Malin ya ce tambaye ta farko ko kuma tambayi da yake ita in ka ɗaukako daga ruku'u za ka tafi zuwa sujada shin ka tafi da gwiwoyinka ne su fara isa ƙasa ko ko hannayenka su fara isa ƙasa har ma ya ce za ka yi da irin raƙumi to tunda ka gane durƙusan raƙumi abinda hadisin ya ce ka saɓa ma raƙumi wajen durƙusawa an gane wannan ko manzon Allah ya ce fala ya barku kama ya barku kada mutum ya durƙusa irin yadda raƙumi yake durƙusawa an fahimci wannan ko to yaya raƙu miki durƙusawa ne shi wa'in yake so wa ƙasa gwiwoyi suke fara isa ƙasa haka ne sannan kahuwan gaba suke isa ƙasa sannan na gaba su iso ko haka ne to kai ka saba mishi yawa kai na gaba su fara isa ƙasa sannan gwiwoyi su iso an gane wannan ko yawa kan fassarar wannan akwai wato kace na ce dangane da malamai an fahimci wannan ko wasu suka ce a'a raƙumi yana so mu lankwashe kahuwan gaba ne su suke so mu lankwashe haka tukunna sannan na ba su biyu saboda kai ka so mu isar da gwiwoyi sannan hannuwa su biyu to amma dai a takaice raƙumin nan akwai shi ko ba mu da shi na ƙasar mana shi wasu gurare to a ji a gaya raƙumi yake lukusawa ne to din da ka ga raƙumi yadda lukusa kai sai ka saba mishi kada ka irin wannan durƙusa ta raƙumi game da mallam ya fahimta ka ce yana fara durƙusa da ƙahon baya ko wasu ke fara isa ƙasa sannan na gaba a wannan fahimta kai sai ka so hannu ka so isa ƙasa sannan gwiwa su fara isowa na fata an fahimci wannan Allah ya taimake mu amin amin malam a kenan ko wa alaikum salam mutum yana sallah maimakon ya ce sami Allahu liman hamida zai ɗauko daga ruku'u sai manta sai ya ce Allahu akbar kullum sai ya miƙe ko haka aka yi ya matsayin sallar shi ne tambayar amsa shi ne sallar shi ta yi kuma babu ƙabli babu ba'adi an fahimci wannan ko dan mutum ya bar sami Allahu liman hamida babu komi sallar shi ta yi ba ƙabli ba ba'adi sallah kuma alhamdulillah ta cika in Allah ya so malamai sun ce menene dan Allah kun ake cewa ga baki daya da dukawa da tasowa da aka faɗi haka to wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sallah an yi ruku'u sai wani daga cikin sahabbai ya shigo masallaci ana cewa na Abubakar ne sai kabbara harama sai ya ruku'u a cikin zuciya yake ce alhamdulillah Allah ya taimake ni na samu wannan raka'a ba ta kuce ba sai Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bawa na ya gode mani saboda na ya samu raka'an nan bata kuce mishi ba sai matsalar da hako sai ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda yake gode mishi din nan an gane wannan ko shi kuma wanda aka ce Allah ya ji wanda yake gode mai zai ce to ko tunda haka ne rabbana wa lakal hamdu Allah na gode maka an gane wannan ko kaga a lokacin da liman yace sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda yake gode mai ma mu kuma sai mu ce to tunda ko haka ne rabbana wa lakal hamd ya Allah godiya ta tabbata gare ka tunda ka ji mutum mun gode ma an fahimci wannan ko Allah tabaraka wa ta'ala amshi godiya da muke maka ba mu lada Allah ka taimake mu to wanda dai ka ji babu komai in sallah sallah ta yi mala Allah ya taimake mu Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu abin makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka sa albarka a rayuwarmu. mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah yan uwa akwai sakon da nake son isar na godiya da addu'a da fatan alkhairi gare mu gabaki daya Allah ya saka mana da alkhairi gabaki daya Allah ya saka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da alkhairi gabaki daya mu kamar yadda muke ta faɗa kullum bayan Allah nan masu ƙoƙarin ɗaukar karatun nan suna bakin ƙoƙarinsu wajen wannan aiki To kuma in ba a manta ba mun sa kusan duk juma'a ka ɗan nemi taimako wanda za a ɗan ci gaba da sayan data ɗin nan da sauransu to wannan abin ya kai ma har ƙare-ƙare suke ta abin nan da waɗansu ko suke taimakawa daga waje kun ga an samu canjin fitila wacce ake haskawa ɗin an samu fitila ta zamani irin wannan fitila ita ake yayi to ga ta nan Allah ta cikin ɗan abin da ake tarawa wanda jama'a suke badawa har an samu an so ita wannan fitila ga ta nan an fara amfani ita daga yau muna fata Allah ya saka da alkhairi banda wannan in kuka lura da abin da ke kirjin nan na makirfon din nan da kun ga wani ne ake ta jone jone wani lokaci ma yanayi yana daukewa shi da masu sauraron mu daga nesa za su rika jin wani lokaci karatun yana shakewa ba a jin karatun to shi ma kun ga ga sabon makirfon kuma irin na zamani irin waɗanda ake yayi a ko ina yanzu Mun ga an samu ci gaba ta wajen waɗannan ayyuka sai fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi har ila yau da kofar nan buɗe take a ci gaba da taimaka fi sabilillah kamar da ka saba taimaka akwai abubuwa na yau da kullum akwai sayan data ɗin daga waɗannan kayan aiki ba an gama ba kenan har yanzu akwai dai bukatun ci gaba da taimaka wannan to mu ci gaba da taimaka fi sabilillah da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu musamman irin wannan taimako muna nika muna ganin garin muna ganin ga inda ake sa abin da aka taimaka ga inda ake amfani da shi to muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya gina muna gidan cikin aljannar firdaus gobe kiyama da mu da su wa'in suke wannan aiki da wa'in suke taimaka daga aljihunan su da wa'in suke taimaka da shawarwari daga kusa ko daga nesa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sanya aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allahumma rabbana atik husna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha maghfir rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk anta taqabbal minna innaka antal wahhab al-fatiha